الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha shida ga watan juma'a ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 Allah ta'ala a cikin kaddara wasu ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu na wannan littafi mai albarka littafin masailul jahiliyya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية littafin da yake bayani akan ɗabi'u ko wasu al'adu ko wasu fahimce-fahimce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsinci al'umma a cikinsu al'umma ta yi tsindum a cikin waɗannan matsalolin malam ibnu abdul wahab rahimahullahu ta'ala ya tattaro mana guda 128 a cikin wannan littafi nasa za mu tashi mas'ala ta sha hudu kuma wannan shine majalisunmu na goma a cikin wannan littafi malam ya ce almas'alatu rabi'atu ashar almas'alatu rabi'atu ashara mas'ala ta goma sha hudu daga cikin mas'alolin jahiliya abubuwan da ake aikata su kafin zuwan musulunci kuma ake tsoratar da al'umma kada al'umma ta koma ta rika aikata waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi waɗannan miyagun al'adu da bakinsa ya yaƙe su da hannunsa ya yaƙe su da makaminsa annabi sallallahu alaihi wasallam hanyoyin da ake bi na jihadi na korar manzo Allah su so yi amfani da waɗannan hanyoyi domin faɗa da waɗannan miyagun ta'adoji waɗanda suke na jahiliya ne wanda aka gina su akan rashin addini da rashin ilimi aka gina su akan sakarci da kuma jahilci wannan mas'alar ta sha hudu ita ce humul haqqa wa isbatuhumul batila mutanen jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa da kiristoci na fara da kuma mushirikan larabawa sun kasance na fiyuhumul haqqa sun kasance suna kora gaskiya da abin da yake na gaskiya to ba sa bin shi wa isbatuhumul batila sannan kuma suna tabbatar da duk abin da ya zama ba shi da kyau duk abin da ya zama ƙarya ne ba shi da kyau shi suke tabbatarwa su ka'ida suke abu mai kyau ba ruwansu da shi na gaskiya abin banna wanda yake ba yi da kyau na alawadarai da asha shi kuma da ruwansu da shi ne isbatuhum nafihum alhaq wa isbatuhum albatil suna kora abin da yake na gaskiya abin da kuma yake na ƙarya ba na gaskiya ba shi kuma suna tabbatar da shi wannan ita ce ka'idarsu shi ne shi malin ya ce an na kulla ma taqaddama mabniyun ala qa'idati dukkan waɗancan matsalolin guda goma sha uku da aka lissafa mana dukkaninsu sun tattare ne a cikin wannan matsalar sun ɗauki wannan a matsayin wata ƙa'ida ta su mutanen jahiliya duk waɗancan miyagun al'adun da aka ambata mana guda goma sha shida wanda muka gabatar da su a cikin majalisai tara to dukkaninsu sun tabbata ne mabniyun ala qa'idatin sun gini ne akan wata ƙa'ida wahiyan hiya nafi wal isbat ƙa'ida korewa da tabbatarwa fayattabi'una al-hawa wa dhanna su mutanen jahiliya sun kasance yattabi'una al-hawa suna bin son zuciya wazzanna da zato me san zuciya san zuciya shine mutum ya san abu ba daidai ba ne amma ya ce shi ne daidai da kaji ana magana san zuciya to akwai ilimi akwai ilimi alhawa ciwo ne babba san zuciya masu son zuciya su ne waɗanda sun san abu ba haka yake ba amma kuma su dage shi na ke ce ma alhawa kisiyarsa shine aljahalu jahilci wannan su ne manya-manyan cututtuka guda biyu da suke halakar da al'umma duk wanda ya ɓata to ya ɓata ne ta hanyar waɗannan abubuwan guda biyu ko alhawa ko aljahalu idan mutum ya ɓata alhali yana da ilimi ya bi alhawa sai a ce gawa gawa gawaya kenan bata kenan akan ilimi mutum yana da ilimi ya san abu ba haka yake ba amma ya ce shi kawai yana yana kallon sai yi kamar bai gani ba alghawaya kenan sannan idan aka ce aljahlu jahilci idan mutum ya ɓata ta hanyar jahilci to ɓatarsa sunansa abdalal ɓatarsa sunanta abdalalu abdalal ɓata bata akan jahilci abbalalu kenan bata akan ilimi alghawaya shi yasa Allah ta'ala ya kore ma annabi sama duka biyu Allah ta'ala ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla sahibukum an jahlin wa ma gawa an ilmin sahibukum wannan da kuke tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam to ma dalla bai bata alhali bai da ilimi ba wa ma gawa sannan bai bata alhalin yana da ilimi ba Allah ya tsara annabi sama daga waɗannan bala'o'in guda biyu annabi bai da bata ta jahilci sannan annabi bai da bata ta ilimi to su a jahiliya sun kasance yattabi'una hawa suna bin son zuciya suna bin son zuciya da zato shi zato shine mutum ya rika samun kaikayi a zuciyarsa amma tabbas abin da ya rinjaye a zuciyarsa shine mara kyau to wannan sunansa azzannul marjuh azzannul marjuh wato zato wanda aka wanda wanda wanda aka rinjaya to akan shi suke aiki shi yasa qur'ani yake cewa in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus kaga Allah ya hada إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن يتبعون كافرين با أبن سكيبي إلا الظن سيزة وما تهوى الأنفس دا أبن رايكا سكيسو ولقد جاءهم من ربهم الهدى الحالي كما شريعة تازو مصدق أبن جدنسو أشياء الحوا با شريعة بني sannan azzannu ma ba shiriya bane zato ba shiriya bane sannan bin son zuciya ashe ba shiriya ba ne me shiriya shiriya watsi da son zuciya sannan a yi watsi da zace-zace a kama tabbas a kama tabbas shi yasa shari'ar musulunci ana gina ta ne akan ilimi sahihi duk abin da za ka zo ka ce abu kaza addinin musulunci ne to sai ya tabbata ta hanyar ilimi sai ya tabbata ta hanyar ilimi ilimin nan kuma ya kasance ingantacce daga Allah ta hannun wa ta hannun manzansa sallallahu alaihi wa sallam su kuma ta hannun wa ta hannun sahabbansa sahabbansa kuma su kuma suka karantar da almajirai almajiransu wanda ake ce musu attabi'una su kuma suka karantar da almajiransu wanda ake ce musu tabi'u tabi'ina wannan shine ilimi العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاعة بين الرسول وبين رأي فقيه هكا الإمام الشافعي أكي يكي شيوا العلم قال الله قال رسوله أبن لا كي ما إلمي شيني أشي ألا ياتي النبي ياتي قال الصحابة سنن أشي صحابي ما سنشي هذا sannan الإمام al-bar yana cewa la farqa bayna bahimatin la farqa bayna muqallidin wa bahimatin tanqazu bayna khama'ilin wa فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر ثم الصحابة عند فقدك سنة فأولاك أهل نوح وأهل بصائر وكذاك إجماع الذين يلونهم عن تابعيهم كابرا عن كابر إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص ذي الكتاب الزاهر إذن ذاكي كويتو ذاكي ركود وانا أبقي ركود على القرآن لحديث sannan babu laifi sahabban annabi da salama su ma ka kawo maganganunsu haka tabi'ansu wannan shine ilimi to annabi sama ya zo ya same su akan san zuciya za a faɗa musu abu ga gaskiya ne a faɗa musu hujja amma sai su kauce su bi son zuciyarsu insha Allah ta'ala ya siffanta su yake cewa wallazina kafaru wallazina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun waɗanda suka yi imani da ƙarya suka kafirce ma Allah to waɗannan su ne taɓaɓɓu in kana neman taɓaɓɓu waɗanda za su shiga wuta to su ne waɗanda suka ƙibin gaskiya suka ƙibin Allah amma suka kama ƙarya suka yi imani da ƙarya su daga ‘yan uwa ba a bauta ma Allah subhanahu ta'ala da zato ba a bauta ma Allah da son zuciya ana bauta ma Allah da ilimi ne ingantacce a ƙarƙashin ilimi ingantacce ake samun shiriya wannan ita ce ka'ida su su a jahiliya bin son zuciya kin bin gaskiya duk abin da yake na gaskiya ne sai su sa, amma duk abin da ya kasance na ƙarya na son zuciya wanda ke cikin zace-zace shi kenan kawai zai su bi shi a kan haka annabi sama ya zo ya samu mutane to kuma wannan al'ada ce da har yanzu ga yanan mutane suna da ita daga cikin waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci son zuciya da kuma zato abinda ba tabbas a kansa shi kenan kaga yanzu wanda za a zo a gina masa addininsa a kan mafarki kaga zato yake bi ba daidai ba ne a ce a gina addini da mafarki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin mafarki shi ne yake da damar da zai tabbatar da mafarkin wani ko kuma ya kore abdullahi ibn zaid ibn abd rabbih sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yi mafarki ya ga kiran sallah ya zo ya faɗan ma annabi sallallahu alaihi wasallam lafuzan kiran sallah manzo Allah sama ya tabbatar da cewa eh mafarkin nan nasa gaskiya ne to amma tun bayan annabi sama ya rasu tun da manzo Allah sama ya rasu to ba kuma wanda zai zo ya tabbatar maka da mafarkin ka addini ne ko ba addini ne? ka'ida kenan mafarki ya tsaya rasuwar manzo Allah sama shikenan ba za a sake kafa doka ba za a sake samun wani addini ta hanyar mafarki ba saboda mai tabbatar da mafarkin ko ya kora mafarkin bena sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu a kusanci ba wanda ya kai shi kusanci da annabi sallallahu alaihi sallam a cikin sahabbai babu wanda ya kai shi ilimi a gaban manzon Allah su sama an taɓa zuwa aka yi mafarki ba ma mafarkin da ya shafi ibada ba irin mafarki na yau da kullum sai na abubakar ya ce manzon sama ya ba shi izini ya fassara manzon Allah su sama ya ce fassara bayan ya gama fassara manzon sama ya ce a asabta fi ba'dhihi wa aqbata fi ba'dhi kai daidai a rabi rabi kuma ba kai daidai ba sai na abubakar to kun ga ka'ida ke so daga ba a addini da san zuciya sannan ba a addini da zato shi kuma mafarki zato ne zaton ma wahami don wani mafarkin na wani ma ba wai ba wai wani abu ba ne. kawai abu ne da ya azghasu ahlamin ne mafarki kala uku ne akwai ar-ru'ya salihatu akwai ar-ru'ya sayyi'atu sannan akwai azghasul ahlam ar-ru'ya salihatu kyakkyawan mafarki bishara ake ma mutum mummunan mafarki ko mutum ya ga abu mummuna ma wanda manzon sama ya tabbatar da cewa daga shedan yake abghasul ahlami abin da ya zauna ma mutum a zuciyarsa dama ya damu da shi kullum tunanin shi kenan to da ya kwanta bacci kawai sai ga wannan abu wannan abghasul ahlami kenan hatta bokayen da aka kira su su mafarki suka ce abghatu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimi bokayen da aka tara su su fassara mafarkin da aka yi a zamanin annabi yusuf al-aziz ya kira shi ya ce su fassara masa mafarki bayan sun yi mafarki ya sun fasa sai suka ce adghasu ahnami wannan yaye yayen mafarki ne kuma nahnu bi ta'wilil ahnami bi alibin kuma mu ba mu zama masu iya fassara ba mu san fassarar yaye yayen mafarki ba to so da ka ba abota mu Allah ta'ala da mafarki bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba wani wanda zai zai mafarki ya zama addini mun gane wannan so da ka wannan kada mutum ya tsoma kanshi mas'ala ce ta jahiliya al-mas'alatu al-khamisatu ashara mas'ala ta goma sha biyar i'tizaruhum an qabul al-haqq bi uzrin batil i'tizaruhum neman uzurin su an qabul al akan ba su karbi gaskiya ba bi uzrin batil sai su kafa uzuri amma uzurin karya uzurin da ya fi ma laifi laifi akwai uzirin da mutum zai zo ya bada wai wani ne aka kama shi aka ce ya kashe wani shi kenan aka kashi gaban alkali ana tuhumarsa kai ka kashe shi ke ce gaskiya ni na kashe shi amma da Allah ran kai dade ka tsaya in faɗi ina da uzuri ina da uzurin da yasa ba haka nan kawai na kashe shi ba ba haka nan kawai na kashe shi ba ran kai dade a bani uzuri in faɗi uzuri na shi kenan sai alƙali ce to an baka faɗi uzurinka ya ce wallahi ban ƙaunar shi ne shi yasa na kashe shi shi ne uzurina ya ba da uzuri ko? ya ba da uzuri karɓaɓɓe yanzu wannan uzurin ba ya fille laifin laifi ba bai ƙaunar shi shi yasa ya kashe shi to haka mutanen jahiliya suke kafa hujja idan suka yi wani laifi sai su kafa uziri in aka ce me yasa ba za ku yi imani da Allah ba sai su faɗi wani uziri uzirin ya fi laifin laifi da ma ba su ba da uzirin ba to laifin su sai ya zama ɗaya amma wannan uzirin da suka bada to ya fi wannan laifin da suka aikata zama laifi ya fi muni fiye da laifin da suka aikata kamar wannan da na buga mana misali ya kashe wani kuma ya ce a bashi uzuri ya faɗi a bashi dama ya faɗi uzurinsa aka bashi dama ya faɗi uzurinsa sai ya ce yana yana kin sa ne bai kaunarsa shi yasa ya kashe shi shine uzurin shi kaga kila da yace dan Allah a faɗi a tsaya zai faɗi uzurinsa kila zaka da zai ce wallahi na hango shi ne a daji a saman bishiya na hango shi na ga tabiri ne shine na harbe shi sai ya faɗo sai na ga mutum ne kaga wannan ai uzuri ne ko amma a sai ya ce ina da uzuri uzuri na shine ni wallahi kin shi nake ban kauna shi yasa na kake shi kaga wannan uzurin da ya bada to ya fi laifi fiye da laifin da ya aikata to haka mutanen jahiliya suke shine ikizaruhum an qabulil haqq kafa uzuri da suke yi akan sun kibin gaskiya bi uzrin batilin da ɓataccen uzuri in aka ce me yasa ba za ku yi imani da Allah ba sai su faɗo wani uzuri da to shine sai malam ya ce i'tizaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi adamin fahmi suna kafa uzuri da kin bin abin da Allah ta'ala ya ba su sai su ce wallahi ai zuci zukata mu bi adamin fahmi sai ai fahimta bane kuma da larabci fa ake musu bayani kuma su larabawa ne yanzu yanzu nan ɗaya daga cinsu saboda iya larabci sai maka baici dubu ɗaya ba tare da ya shirya ba na wake amma kuma aka zo ana musu wa'azi sun ce ai su ba su fahimtar abin da ake musu irin yadda mutanen annabi shu'aibu suka ce ma nafahu kathiran mimma taqulu ce ya shu'aibu ma nafahu kathiran mimma taqulu wallahi ya shu'aibu ba ma fahimtar mafi yawancin abin da kake bana bayani kamar irin yadda mutum za ka zo kana nan ce ni fa duk abin da kake mai ni fa bana ma gane ma wai wai da wani ma yare kake magana har ƙarshen wulakanci ce wai yaren da kake ma magana da shi ma bai san shi ba kuma kana masa magana da yaren mamarsa lugatu ummi da yaren mamarsa kake masa magana balarabe yana cewa lugatu ummi lugar mama yaren maman mutum a matsayin yaren da ka fi iyawa a duniya sau da ita kake tare da ita ita ka sha nonanta to za ka iya yaranta amma sai su ce ai su ba su fahimta ma abin da ake faɗa musu ka ƙaulihi kaman faɗin Allah ta'ala da ya ce wa ƙalu qulubuna gulfun kafirai suka ce munafukai, suka ce qulubuna gulf ai mu zukatan mu gulfun maghlufatun zukatan mu an kulle su an mana katanga akwai gila abin da ake ce ma gilaf shine kaman wannan bangon littafi abin da aka yi ma bango shine ake ce masa gilaf bango shine gilaf to sai su ce qulubuna gulfun sai aka ɗauko masdarin asalin kalmar sai aka siffanta zukatan da su saboda kaiwa matuka a kullewar zukatan nasu ba su ce ƙulubuna maghlufatun ba sai suka ce ƙulubuna gulfun zukatanmu katanga ce zukatanmu katangogi ne zukatanmu bangaye ne ba ma gane ma abin da ake faɗa mana sai Allah ta'ala ce bal la'anahumullahu bi kufri kai waɗannan tsinannin Allah ne Allah ya tsine musu saboda kafircinsu ka gani ko bal aktsaruhum la yu'minun mafi yawancin su ba za su yi imani da Allah ba mutumin da zai ce qalbuhu qalbu qulubuna gulfun zukatanmu a kulle suke manzan da suka suke faɗa ma waɗannan ba annabi sama in yanzu yana musu wajen ce ce kulubuna gul. mu yanzu zukatanmu ma a kulle suke ba wa ma gane ma magana da kake yi wai wane yare kake yi ne larabci kake ko ko canis kake yi kamar yanzu misali bahaushe kana ma bahaushe bayani da hausa ce ce wai canis kake yi kaga tani sai shine yaren da kowane yare nisa da ku yana cikin yarukan da muke da nisa da su wani wani wani wani wani wani mai koyon yaren chinese cikin waɗanda aka ce gwamnan kano ya tuttura su je su yana faɗa min yake shi shi shi yaren chinese yake sai ka shiga kasuwa sai ka shiga kasuwa sai ka faɗi kalma goma duk sun yi kama da juna ba za ka iya canis ba zai gane mai kake nufi ba kai da ba canis din ba ne ka faɗi kalma goma yanzu mu misali yanzu a hausa idan mutum yana koyan hausa akwai kalmar da zai yi amfani da ita bai faɗe ta daidai ba amma kai ba haushi za ka gane misali sai zai ce ka ni sai ce ka dauke ni ka ne misali wanda bai iya hausa ba kaga za ka fahimci abin da yake nufi ka ne cewa ka ne sai ka fahimci o oh, ka ne kenan to ban da canis to idan aka zo ana musu wa'azi azizin cewa canis ake yi Shi ne fasar na gulf mu yanzu zukatanmu ma a kulle suke ba ma ma gane harfar da kake magana da su balle kalmomin balle jumlonin balle mu fahimci ibarar da kake son kaiwa zuwa gare ta haka suke fana ma annabi sallallahu a jahiliya sannan da fadin Allah ta'ala da yace ya shu'aibu ma nafqahu katiran mimma taqul mutana annabi shu'aibu alaihi salam suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu dama karshen rashin kunya kenan annabawan Allah mutanensu haka suke faɗin sunayensu gatsa ya musa يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء هكا مثلا النبي موسى يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك تو هكا ولنا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ce ya kai shi mu ba mu fahimtar ma mafi yawancin abin da kake faɗi mu in kana magana ji muke kaman kana ihu ne kamar kawai kace ba mu gane me kake nufi annabi shu'aibu ko manza malamai suna ce masa khatibul anbiya a cikin annabawa in aka tara annabawan Allah to yana ɗaya daga cikin waɗanda suka iya magana shi yasa ma suke ce mishi khatibul anbiya shine mai hudu ba Me hudu ba na annabawa saboda iya maganarsa amma kuma ka duba abin da suke faɗi ma na fahu kadiran min ma ta ku ba ma faɗin mafi ba ma fahimtar mafi yawancin abin da kake faɗa mana fa aqzabahum Allah sai Allah ya ƙaryata su wa bayyana anna dhalika bi sababi tabi'i ala qulubihim Allah ta'ala ya faɗi yace ƙarya suke yi kawai an buga hatimi ne na rashin fahimta a zuciyarsu Allah subhanahu ta'ala ne ya halakar da su ne nufin ya halakar da su shi yasa zukatan su ba su budewa duk lokacin da aka zo ana musu wa'azi sai su kulla zukatan su sai su bude zukatan su in ana musu ma ba za su ci ba domin shari'a tana da wani mataki idan mutum yana kan bata to akwai matakan da za ka iya samun mutum rai zai iya shiryuwa daga cikin alamomin mutum zai iya shiryuwa akwai saurare duk wanda yake kan bata idan yana iya sauraron mai masa nasiha to ka kyautata masa zato shi yasa kai kuma mai yin nasiha to wajibi ne akan ka kai amfani da lafuzza masu daɗi na girmamawa da jawo hankali da buga misalai domin akwai alama wannan mutumin zai shiryu matakin farko kenan duk mutumin da zai saurare ka za ka yi masa bayani zai tsaya ya saurare ka to akwai alamar nan gaba Allah ta'ala zai iya shiryarsa kusa kusa ma yake da shirya saurare sannan mataki na biyu shine ya iya fahimtar ka domin saurare daban fahimta daban mutum zai iya saurara amma bai fahimta ba daga cikin sufofin munafikai suna zuwa su saurari manzo Allah sallama Qur'ani ya ce wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu alladhina utul ilma madha qala anifa daga cikin munafikai akwai wanda suke zuwa sai su saurare ka amma suna fita sai su samu masu ilimi daga cikin sahabbai suna cewa ma za ka da ani ba wanda yake faɗi da su? sun fa saurara amma wai ba su fahimta to mataki na biyu shine fahimta mutumin da zai iya fahimtar ka idan ka masa bayani to akwai fatan shiriya a tare da shi sannan na uku amsa gayyata ya iya amsa gayyata in an gayyace shi ta ya zo a masa nasiha a kira shi ya iya yadda ya zo to akwai alamar shirya a tare da shi domin duk wanda bai da ba zai saurara ba ba zai fahimta ba in an kira shi za a masa nasiha ba zai zo ba to wannan sai dai Allah ta'ala kawai Allah kaɗai ya san makomarsa amma babu alamar shari'a a tare da wannan daga alamar saurari kun ga sayyidina na Umar radiyallahu ta'ala anhu ai yadda ake ba da labarin musuluntarsa ai kaga zuwa yi asira shi yasa aka ce daga shigowarsa sahabbai sun tsorata manzo sun ce a a kyale shi a kyale shi a kyale shi shi ya zo ya musulunta ba ya zo cin mutunci ba ne ba ya zo ɗaukan fansa ba ne a'a ya zo ne ya musulunta to iya zuwa alama ce ta shirya to su waɗannan Allah ya kulla zukatansu kwata-kwata shi yasa ma ai suke cewa la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibu idan annabi yazo yana yin wa'azi yana karanta alqur'ani to ka ku saurara ku rika ihu ku rika yasassun maganganu kuna hayaniya la'allakum taghlibun idan kuka yi haka za ku ci nasara za ku ci nasara a kansa yadda yake kwashe muku jama'a suna ta musulunta suna bin addinin shi to za a daina samun haka mun gane to wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya kullum idan an zo an musu wa'azi idan ba su bi wa'azin ba kuma sai su kafa uziri uzirin nasu kuma sai ya zama mai na banza uzirin ya fi laifin zama laifi ce kai ba wani me yasa baka sun ce ah, na aini lokacin da ma kake magana ta a kulle kake shi yasa ban gane ba magana da kake yi ba to yanzu bari in yi ka fahimta sai ce ai har yanzu zuciya a kulle take ba za ta taba budewa ba to kaga wannan shi kenan ya sa shamaki tsakaninsa da shari'a wa anna taba'a bi sababi kufrihim sannan kuma Allah ta'ala ya yi bayanin cewa wannan hatimin da aka kulla zuciyarsu da shi ya faru ne saboda kafircin su shine wanda Allah ta'ala yake cewa kul man kana fi dhalalati falyamdur lahu arrahmanu madda duk wanda ya kasance a cikin bata to kace Allah ya kara masa bata Allah ya kara masa bata domin ba da niyan shiryuwa hanyoyin duk da ake bi na a shiryatar da shi ya ƙi yi. babu hanyar da ake bi ta shiryatar da mutum fiye da hanyar bayani bayani shi yasa Allah ta'ala bai sa annabawan su zama gwarawa ba annabawan Allah masu fasaha ne in dai za su maka bayani sai ka gane ba gwaranci a maganarsu babu gwaranci a cikin maganarsu su cike take da fasaha su cike take da balaga su cike take da salon magana da iya amfani da kowane lafazi da aje shi inda ya cancanta so daga wanda annabin Allah zai masa bayani amma ya ce bai gane ba to wannan ba zai shirya ba Allah ya riga ya sha makanci tsakaninsa da shari'a shi kenan wannan su ne wanda Allah ta'ala ke cewa sawa'un alaihim a an zartahum am lam tunzirhum la waɗannan daidai ne a wajen su ka musu gargaɗi ko baka musu ba Allah ya riga ya kaddara wallahi ba za su yi imani ba ba za su yi imani ba wannan ita ce mas'ala ta sha biyar daga cikin mas'alolin jahiliya waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da mutanen jahiliya a kansu kuma ya saba musu ya zo da addinin gaskiya domin waɗannan al'adun nasu da suke kai dukkanin su miyagun al'adu ne ta tuni. al-mas'alatu sadisatu ashara mas'ala ta sha shida i'tiyadul yahudi an at-tawrat bi kutubi sihr yahudawa kamar yadda muka faɗi suna cin ahal jahiliya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su suna da addini amma addinin nasa an goge shi sun canza addinin Allah kuma sai goge addinin an canza addinin sun juya addinin su abinda Allah ta'ala ya zo ya ba su na attaura sai suka canza shi suka samu abinda ake ce ma at-talmud suka yi rubuce-rubucen su duk suka ɓata addinin to sai Allah ya shafa addinin aka aiko annabi Isa alaihi salam da annabi Isa alaihi salam yanzu sai suka imaki imani da annabi Isa karshe ma suka shirya su kashe annabi Isa alaihi salam Allah ta'ala ya ɗauke shi ya tafi da shi sama ya faɗa mana wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa ma qataluhu su kashe annabi Isa ba wa ma salabuhu sannan ba basu crossing ɗinsa ba walakin shubbiha lahu sai dai an rudar da su ne daidai lokacin da suka zo za su kashe annabi isa alayhi salam sai allah ta'ala ya ɗauki annabi isa sai aka aje ɗaya daga cikinsu kuma abin da ya tabbata a tarihi ba sun gane ba su ga ɗaya daga cikinsu ba amma shi kenan kawai daga nan sai kuma suka zo suka ce ai ba ba sai suka yi saɓani a kai sannan aka Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da kafircin su da kan kana neman lalatattun mutane ka sami yahudu su ke duk fitinar duniyar nan da muke ciki a yau din nan da kake gani to yahuda ke kullata shugaban ƙasar da bai musu ba su san yadda za su yi da shi in ma ba sa son shi tun asali ba zai ci ba in kuma ya ci suka ga ba abin da suke son ya yi ba su ta kulla masa makirci sai dai in Allah ta'ala ya tsare shi ya kare shi shi kenan in Allah ya kare shi kenan ba yadda suka iya amma idan Allah yana son ya tabbatar da ƙudurarsa shi kuma sai ya kyale su su gaba da yi abin da suke yi to waɗannan miyagun halitta waɗanda Allah ta'ala ya tsine musu albarka ya sanya su su kasance aladu da da birai to daga annabi sama ya zo ya same su kuma suka kafarce masa ku duba manzala ta sama da ya dawo madina ya samu jinsin yahudawa kala uku akwai yahudawan da ake ce musu banu quraiza akwai yahudawan da ake ce musu banu nazir akwai yahudawan da ake ce musu banu qainuqa su kala uku annabi sama da ya zo garin madina sai ya ce to shi ke abinda za a yi su zo a rubuta wasiƙa a zo a rubuta takardar yarjejeniya kamar constitution wanda zai gudanar da ƙasa cewa mu al'umma ɗaya ce amma ne muna da bambance-bambance kamar ka'idar da suke cewa unity in diversity unity in diversity ka'ida ce musulunci ya yi da ita an yadda a zauna a matsayin ƙasa ɗaya amma kowa da addininsa amma a yadda akwai abin da ake ce musu alkawasimul mushtaraka alkawasimul mushtaraka su ne abubuwan da aka yi ittifaki kowa yana da haƙƙi a kan wannan abu kamar zaman mu na najeriya irin wannan rayuwar muke unity in diversity muna da bambance-bambancen addinai muna da bambance-bambancen ƙabilu muna da bambance-bambancen yarurruka jahohi bangarori da ake da su to amma akwai abubuwan da muka yi ittifaki a kansu dukkaninmu mun yi ittifaki a kan zaman lafiyar ƙasa domin ba wanda zai ji daɗi idan ƙasar ba ta zaman lafiya to dole a samu shugaba ba yadda za a samu zaman lafiya babu shugaba tsayayye sannan idan babu zaman lafiya kowa ma ba zai yi addinin nasa ba addini ana aiwatar da shi ne akwai zaman lafiya in babu zaman lafiya ba za a yi addini ba to manzal sama ya ce su zo domin a yi ittifaki kamar yadda malaman sira suke kawowa sai da aka rubuta ka'idoji sun kai arba'in da wani abu arba'in da uku ko arba'in da hudu aka rubuta cewa za a zauna a matsayin ƙasa ɗaya manzo Allah sama shine jagora duka yahuda wannan guda uku ba za su yadda a kawo ma musulmai hari a cutar da su ba sannan musulmai ba za su yadda a kawo ma yahudawa hari a cutar da su ba dukkan idan wata ƙasa daga waje ta ce za ta kawo hari madina to duka za a haɗu a yaƙi waccan ƙasar domin a tsare ƙasa ƙasar madina aka rubuta waɗannan ƙa'idojin banu qainuqa su suka fara saba alkawari suka ci amana sannan aka biyanta da banu nadir sannan aka ukunta da banu quraiza su ne karshen waɗanda manzon sama ya kora da suka tashi suka koma khaybar bayan sun koma khaybar can bayan can wajen gari can ma suka ci gaba da kulla munafurci a shekara ta bakwai manzalin sama ya yaƙe su so daga in kana neman sharrul bariyati ka samu yahudawa to sai ka shafa addu'a to daga cikin mas'alolin da manzo Allah ta sama ya yaki mutanen jahiliya akai akwai i'tiyadul yahudi an at bi kutubi sihr yadda yahudawa suka musanja at-taura da littafan tsafi suka miƙa at-taura suka karɓi littafan tsafi littafan asiri suka yi watsi da abin da attawa ta karantar da su suka karɓi littafan tsafi littafan asiri littafan ƙarya littafan bokanci littafan tsafi kamar yadda a cikin al'ummar manzo Allah sama a irin waɗannan zamanin nukan namu wasu suka musanja alƙur'ani suka karɓi waɗannan littafan na bokanci malami malamin zaure duk abin da ake nema a ya iya na karatu ya san alkur'ani ya san hadisi ya san fiqh ya san lugha ya san kaza amma sai watsi da wannan ya aje shi gefe guda ya yana duba ya yana bige-bigen ƙasa yana karerai duk shekara sai an je an buɗe littafi a me zai faru a shekarar nan daga farkonta har ta. ko ba ranar da ya taɓa buɗewa ya ce a shekarar zai mutu shi to kaga shi ne wannan kaga an yi kama yahudawa an ba su attaura suka yi watsi da attaura suka kama littafan tsafi sannan a cikin al'ummar manzo Allah su sallama aka samu bokaye aka sami yan dabo aka samu matsafa wanda suka yi watsi da alƙur'ani wasu ma da alƙur'anin suke ɗauka suke tsafa a rubuta qul lahu daga baya qul lahu mai riba haka ba ake faɗa ba? a rubuta ƙulhuwan lahu kaza kulhuwan lahu ce amma sai a zana ta a matsayin kaza ko kuciya kuma a yi ma musulmi wannan abin a cutar da musulmi a haukatar da wani saboda ba a san shi ko wata ta je ta ce a makishiyarta a kora ta tabi dawa a yi mata kuciya duk inda kuciyar nan ta je ita ma tana nan manzan da sama ya zo ya tarar da su suna kan wannan yahudawa sun musanja taura sun karɓi littafan tsaki littafan asiri sun yi watsi da attaura da Allah ta'ala ya ba su to mu ma a cikin al'ummar mu sai aka samu haka da a ƙasan nan mahaddacin alƙur'ani har yanzu ma wasu aikinsa shine duba ya haddace alkur'ani amma kawai ba abin da ya iya yi da alkur'anin nan sai dai ya ci da shi hmm? ya ci da alkur'ani ni na taɓa ba ku labari wani wani wani wani wani wani aboki na eh, mahaddaci ne mama shi tana ciwon ciki sai wani gaddi irin mahaddata alkur'anin nan sai zai ce masa ah, Kana ƙafta malam kana alaran kuma tana ta ciwon ciki ya baka rubuta mata abin nan ba ta rubuta mata lallabi tafi ba tsanihi ila yau mai zuwa su na ka bata ta sha lallabi tafi ba tsanihi ila yau mai zuwa su wato kaga ciwon cikin ya tabbata kenan kar ta warke lallabi tafi ba tsanihi ila yau mai zuwa su sai ta ciwon cikin har ranar tashin alkiyama kawai dan an faɗi baɗanu ciki shi kenan shi ya samu ma za a ci maganin ciwon ciki Qur'ani za a bada a ce shi kenan a ce mutum gashi da abin da zai je ya amfani da shi ya jawo wata aya ita ce maganin kama kunama haka ce inna nakhafu min na wa man abusan kam to ba a ci gaba in ka ce ɗari ra sai ta tsana maka ta tsaya kam shi ce kaga wannan duk shine sun musanja alkur'ani sun karɓi bokanci da tsaki da asiri aka koma ƙasar nan duk abin da ake yi sai bokaye da su ake in soja ne sai wani bokaye da ce ai kaza ai ni ne na bawa ni ne ni na bawa na kaza ai da kaje shi kenan sai dai kai kawai piu piu mukaman na ta gaba in ma'aikacin gwamnati ne haka shi ma sai an bashi wannan dan siyasa ma haka dan kasuwa ma duk irin waɗannan abubuwa rudar da mutane ka je ka ga mutum ya shiga a fili in ka ce mishi in ka ce mishi wawa zai sai kai ka kotu in ka ce shi wawa ne yana yana cikin wannan da ake ta musu intellectuals wai masu tunani amma ya sa direban shi ya tuka mota ya shigar da shi wani daji in aka kai wani waje sai an sauka a mota sannan a yi tafiya ƙasa kilomita wajen uku ba a kai inda ake san fa'aje ba sannan a zo daidai wani waje a ce ai bakin kogi ne sai ma an shiga kwale-kwale an mushi fito kwale-kwale ba ba jirgin ruwa mai inji ba kwale-kwale mai filafilai sannan a tsallake ruwan sannan ya tafi can bokan ce ya je ya tarar da shi duku-duku ya ɗaura fata walki a jikinsa ya ba shi sharaɗi ya ce masa sai yayi kaza sai yi kaza sai yi kaza kuma ya girgiza kai shi yake shi kamar yankan wuka ne ya dawo sannan ya zo ofis yana mazurai yana zazzare ma mutane ido sannan ka ce shi wawa ne sai ku yi faɗa da shi akwai shugaban wawaye kamar wannan to shi ne abin da suke ma ne ce iti ya zuhum amma atahumullahu bi kutubi sihiri yahudawa annabi sama ya zo ya same su daga cin al'adunsu sun musanja abin da Allah ya ba su na attaura bi kutubi sihir suka ba suka karɓi littafan sihiri littafan tsaki. كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله كما يدعى الله تعالى يفعل كيتشيوا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولما جاءهم rasulun min indillahi a lokacin da manzon Allah ya zo musu daga Allah musaddiqun lima ma'ahum yana mai gaggata abin da ke tare da su na attaura yana gaggata abin da ke cikin attaura Qur'ani ya zo yana gaggata abin da ke cikin attaura ne yana gaggata abin da ke cikin injila amma attawar asali da injilar asali ba waɗanda aka musanja ba to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu daga Allah musaddiqun lima ma'ahum yana mai gaggata abin da suke tare da shi na littafan su to na bada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi sai wasu wani sashi daga cikin mazuwa littafi waɗanda aka ba su littafi sai suka yi wurgi da littafin Allah suka yi wurgi da littafin Allah suka sa shi ne suka wurga shi bayansu su kuma suka shiga gaba ka annahum la ya'lamun kamar ba su sani ba kuma sun sani sun san cewa gaskiya ne sun san gaskiya ne abdullahi bin sana radiyallahu anhu sahaban manzon sama ne malami ne a cikin yahudawa manzon Allah sallallahu ya karanta alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين cewa sun san annabi da sunan yadda suka san ƴaƴansu abdullahi ibn salam yace wallahi inni la a'lamuhu aksara min ilmi bibni yace wallahi na san manzon Allah a cikin attaura fiye da yadda na san ɗana domin ɗana zai iya fita yau gobe zai iya fita waje ya je ya tsokana fada kila a canza mishi halitta ya je ya tsokani wani a yakushe shi amma manzon sallama yadda aka siffanta shi a cikin attaura ba zai canza ba sun san shi shi yasa kaga Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu ya ya karanta ya sufofin manzo Allah ta sallama yake da waɗannan sufofin yazo ya ga manzo ya gwada manzo Allah ta sallama imani da shi malaminsa kirista ya sanar da shi cewa yana ganin babu wani malamin kiristoci da ya rage mai bin Allah so da ka yi jira annabin zamanin ƙarshe ya bayyana ya yi imani da shi ya ce ina zan gan shi ya ce na farko za a aiko shi a gari zai zo ya zauna gari mai yawan dabinai sannan kuma yana karɓan kyauta amma baya karɓan sadaka sannan a bayansa akwai khatamun nubuwa wata alama da Allah ya rubuta haka buga a hakimi a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakanin kafadinsa guda biyu abdullahi abin nan salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu ya kashi iya haddace waɗannan alamomin bayan ya taho hanya ya gamu da wata karauka ya ce da Allah ka kai shi gari mai yawan dabinai garin madina kenan sai kawai sai suka sai da shi suka ce ai bawa ne suka sai da shi sai fada hannun wani bai hude bai hude ya siye shi wanda daga kullum ba aikin da yake ma bai hudan nan sai bishiyar ba sai aikin gona yana kula masa da gonar dabinansa nan ya dan samu dama sai shigo garin madina sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin gari su suna can bayan gari kai khaybara inda unguwa yahudawa ke dama sai zai tarar da manzon sama da sahabbansa sai kawai ya ji a ransa anya wannan ba shi bane mutumin nan sai ce amma bari ya gwada shi sai ya zo da dabino sai ya kawo sai ya ce ga sadaka a gaban shi manzon sama ya tura masa habbansa ya ce su ci ya samu alama ta biyu dama garin da yake ciki ai shi wani dabino yake ka ba wani wanda zai faɗa mashi kuma wani garin dabino aikin dabino yake yi so daga alama farko ta tabbata to ga alama ta biyu ya zo ya ce masa ga sadaka annabi sallama ya raba sadaka a gabansa bai ci ko ɗaya ba gobe ya sake dawowa ya zo ya ce masa ga kyauta manzalar su sama nan take buɗe ya ɗau dabino ya ci alamomin ku sun tabbata shi kullum sai ya zagayo sai ya zo in ya zo ya zauna gaban manzon salama shi bai ce ya musulunta ba kuma bai tambaya ba sai ya rika dan zagaye haka yana kallon bayan manzon Allah ta salama manzon sama sai ya fahimci abin da yake nufi kawai sai ya saki mayafinsa kawai sai ya gani yana yi ta ya hunguma manzon Allah ta salama ya kalmar shahada ya musulunta to kaga sun san manzon Allah ta salama amma saboda bata da kin Allah irin ta bayahu irin na bayahudi sai suka kafirce shi ne na bada tariqun min alladhina utul kitaba kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wa hum ya'lamun kamar ba su sani ba alhali sun sani bayan sun yi wannan wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sai suka ba abinda shedanin aljanu suke karantawa ala mulki Suleiman akan annabi akan mulkin annabi Suleiman shedanun aljanu sai suka rika yadawa suna rubuce rubucen sihiri suna cewa wai annabi Suleiman ya samu mulkin duniya ne saboda tsafi haka shedanu suka rika rubutawa suna jefa mabiyansu suna cewa annabi Suleiman mulkin da ya sama Allah ta'ala ya ba annabi Suleiman mulki ba wani wanda zai sake mulki kamar annabi Ya yayi addu'a kuma Allah ya amsa rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yace ya Allah ka gafarta mini ka bani wani mulkin da ba wanda zai sake yin irinsa Allah ya amsa masa فسخرنا له الريح تجري بأمره مخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفاد ألا سيسوى كيمة إسكا دسا قند عن نبي سليمان يكي سنيي سيطورة إسكا قوي إذا ينا سنيجي وجي كو إسكا ذات تلتيش تقيشي ta kai shi iyakan nisan da yake wajen iyakan kudirin annabi Suleiman idan annabi Suleiman ne kudirta yana son ya je maka da tsaftawa ido ya bude to iska za ta dauke shi ta kai shi Allah ya ba shi wannan mulki washiyatin kullu banna'in wa ghawwas sannan Allah ya ba shi manya-manyan shaiɗanin aljanu tika tika kawai wasu aikinsu shine su ta mishi duk ginin da yake so idan ya ce an yana son a yi masa gini hawa dubu to za su masa wa wasu kuma sai ya ce su shiga cikin ruwa su nutsu su fito masa da lu'ulu'u da zubar daju da sauran al'ahjarul karima duwatsu masu tsada da ake samun su a ƙarƙashin ruwa sannan ga ɗayan shi ya fi mulki wannan duk ma'aikata ne wa akharina muqarranina fil asfaj wasu kuma kawai su abin da suke yi annabi suleiman kawai sai ce a ka masa irin a ka masa manya manyan aljanu irin wanda tsawon su zira'i dubu goma goma ya za ka gan su su dubu goma a kawo mishi su sai ce a daddaure su kawai a daure su a sa musu mari a sa su a cikin satarai kawai sai ya fare su yana wucewa kawai yana kallon su suna wucewa yana kallon su ba su laifin komai ba saboda mulki kuma Allah ne ya bashi wannan damar kuma ba zalunci yayi ba shine wa akharina muqarranin fil asfad waye zai wannan mulkin Allah ya bashi dama ba zalunci ba bane yayi daidai abin da yi kuma wallahi ba su laifin komai ba kawai ya sa a ɗaure su a sasare da maruhuka kawai ya rika wucewa ka mu muna mu ai iyaka abin da za a ma shugaban ƙasa shine a kame ko ya rika wucewa yana kallo ko kuma su rika tsara mushi wani ma shi yake tsarawa a wani tsarin ma faretin ma shi zai rika tsara kafin ya kai hannun wani ma sage in ba tsohon soja ba ne amma tsohon soja ai ba zai gaji ba amma kamar wannan wannan ba zai iya ba wannan da ya tafi nan akwai damuwa yana yi yana nan yi ai ba zai gaji ba zai iya ba ka gani ko to kaga shine wannan wata ban ma ta tushiya tsino ala mulki Sulaiman sai suka rika rubuta cewa annabi Sulaiman na tsafi yayi ya samu mulki alhali gashi Allah ta'ala a cikin suratul fan yi mana bayanin yadda annabi Sulaiman ya samu wannan mulkin addu'a yayi jarabawa Allah ya masa kuma shi jarabawa to da ya ci wannan jarabawa sai ya addu'a shi ya sa manzan Allah sama wata rana ana sallah sai aka ga manzan Allah su sama yi haka da hannunsa ya matsa hannunsa ana zai miƙe sujada aka ga haka da hannunsa yana matsa hannunsa a ƙasa an gama sallah sai sahabbai suka tambaye shi me ya faru manzan sallam su da sun ga manzon sallama yi wani abu sabo sai sun tambaye shi sai manzo Allah sama ya ce wani ifriti ne wani shaidanin aljani ne ya zo da bakin wuta wai zai kona ni a sallarsa shine na kama shi na makure shi haske da na ji damshin harshensa miyansa ya a hannuna ce ainihin niyyar in kama shi in a gama sallah in ɗaure shi a wani ginshiki daga cikin ginshikan masallacin madina da safe a baya ran madina su dan zagaya da shi irin yadda yan bangada suke ma barawo ko kuma yadda ake ma dan biri yace to amma sai na tuno da addu'ar da annabi Suleiman ya yi sai na fasa domin wannan wani yanki ne na mulkin annabi Suleiman. kaga wa akharina muqarrabina fil asfad ke ya manzara da yi ba rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di kusa ba wani wanda zai mulki kamar annabi Sulaiman alaihi salam har duniya ta nade la yanbaghi li ahadin min ba'di daga annabi Sulaiman ba wanda zai sake yin wannan mulki kaga malakatu abin nan abin nan eh, malakatu saba malikatu saba kai sarauniyar saba wanda ake ce mata bilkis sai ta zama ya kauye ko sai ta zama ba kauya ɗaya daga cikin masu leƙen asirin annabi suleiman na alhuda hudu soja ne daga cikin sojojin annabi suleiman tsuntsu ne soja ne tsuntsu ne amma soja alhuda huda wata rana an zo ana irin kirgan nan da ake kafin sojoji sun suna bariki kullum da daddare sai an yi kirga yanzu sai kowa ya san sai an tabbatar da sojojin da suke cikin bariki guda nawa ne sannan gobe da safe ma a sake kirgawa to an zo ana kirga sojoji ina suke sai ba a ga alhudu ba ashe alhudu-hudu ya yi dogon zango ko ba tare da izini ba annabi Sulaiman ya ce la azbahannahu law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ya sai na masa azaba ko kuma sai na yayyanka shi ma gunduwa gunduwa ko kuma ya zo da uzuri sai gashi ba daɗe ba sai gashi sai ya ce ran kai daɗe wallahi na samu ilimin da ba ka da shi ahabtu bima lam tuhib وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم شهقدو تكي ده شي ببان قدو ملكي سمي قدن زينار شي ما باوش أي كي تشيو هاي ملكي سمي قدن زينار ƙarshe da aka ce ta zo kaga ai sai su zama ba ƙauya ruwa ne haka aka yi kamar a ce ƙatotan makeken kogi annabi suleiman ya ce a rufe wannan kogin da gilas gila ga ruwa a ƙasa amma ta saman gilas za a rika takawa sai gilas ɗin ya haɗe da ruwa tana zuwa da daidai bakin wajen sai ta ɗage rigarta wai ka ta faɗa ruwa ta ka ce eh, ai gilas ne kawai ki taka hmm? kamar ka je ne irin kofar nan mai buɗe kanta kai kawai kana zuwa sai ka je ka kama kici kici sai a ce a ah, dakata ko kuma yin wanda ake dan latsa wani abu haka sai ka je ka kama kici kici kai ka saba da kofar ɗakin ka mai sakata <laughs> shi ke nan sai ka zo ka fara kici kici da kofa sai wani mai gadi cikin ya dan sha ya ma sha necktie kan zan masu gadin yan gayu har da necktie ake musu sai ga mai gadi da kwat sai zai a ah, shi je dan latsa ko yin kofar nan ta banki ba haka aka ta bada mutane ba <laughs> yanzu wani ya ruga da gudu zai shige ta kulle <laughs> shige to to kun ga shine irin wannan mulkin da suka ga annabi Sulaiman yana da shi sai shaidanu suka rika yadawa suka ce ai tsafi annabi Sulaiman ya rika yi kuma waɗannan shaidanun aljanun suka yi rubuce-rubuce suka rika yadawa a tsakanin mutane suna cewa ai ga abin da annabi Sulaiman ya mallaki aljanu da mutane da tsuntsaye alhali ba haka bane shine sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaimanu annabi Sulaiman bai zama kafiri ba walakin na shayatin kafaru shi dai shaidanun aljannu sune suka zama kafirai yu'allimuna an-nasa sihira suna karantar da mutane tsafi da wannan ayar malamai suka yi ittifaki anna sahira kafirun cewa duk mutumin da ke tsafi ko yake asiri ko yake bokanci to wannan kafiri da nassin alqur'ani ba wanda ya kafarta shi qur'ani ya kafarta shi nassi ga yi karara واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر sulaimanu walakin na shafi na kafaru saboda mai kafaru yu'allimuna an-nasa suna karantar da mutane asiri da bokanci sannan da wannan ayar malamai suka ce an na ta'alluma sihri haramun koyan ma asiri haram mutum ya je ya bude wani littafi ana koya masa asiri ba daidai bane haramun haramun ne koya a cikin malaman musulunci ba a samu wanda ya halasta cewa ya halasta ya taɓa furta cewa a koyi asiri ba sai fakhruddin razi fakhruddin razi a cikin tafsirin sa mafatihul ghaibi a ƙarƙashin wannan ayar shi ya tafi akan cewa yana ganin ya halasta a koyi tsafi amma malaman musulunci gabaki ɗayansu sun tafi akan cewa haramun ne koyan asiri san yadda ake yi ba a yadda ba kaga ba ruwanka da waɗannan littafan na shedanci su ummu musa su shamsul ma'arif al-kubra su waye da waye da waye ba bai halatta ma ka bude su ka karanta Har ka san wata ashjaratul mubaraka ko alhayyatul mubaraka ko alaqrabul mubaraka ga su nan ko ya da wata alaqrabul mubaraka kaga zai kawo mutum addu'a wai kunama ce mai albarka kaga zai kai addu'a Allah ya sa ta shiga wandan shi to wanda ya ce akwai kunama mai albarka sai ka masa addu'a Allah ya sa ta shiga wandan shi shi ke su je su karata mutum wai alaqrabul mubaraka duk waɗannan abubuwan su ne ga sunan ake ta halakar da al'umma da su kuma abin da zai tsorata ka mutane suna ta ƙara imani suna imani kamar ba a karatu da waɗannan miyagun mutanen sai kai mamaki ka ga wani mutum mai dukiya kamar ya fahimci addini amma wasu zo yana kawo maka wasu surutai ko ya ce an bashi wani abu kaza ai ta cutar da shi ai ta cutar da shi min haitu la ya'lam shi bai sani ba to wannan ɗabi'ar annabi sama ya zo ya samu yahudawa a kanta yahudawa suna cin mutanen jahiliya manzo Allah ta sama ya zo da alqur'ani ya fada da wannan cewa bai halasta mutum ya ɗauki littafin Allah ya je ya musanja shi ya ɗau wasu karance-karancen banza na kafirci ya ɗauka kamar tsafi yana karantawa ba Isa a najeriya ne fa na taɓa jin wani fa dokta ne na jami'a wai shi a kan tsafi ne doctorate digirinsa na farko digirinsa na biyu digirinsa na uku akan asiri a akan tsafi akan bokanci sai da ya je har indiya akwai wani gari a indiya wai kowa tsirara yake yawo a garin sai da ya je ya ce ko satin shi uku a rediyo ake fira da shi yana faɗi yana alfahari sannan ya je ya kwana a kabari watan shi uku a cikin kabari sannan ya je ya kwana sati biyu a cikin shuri shuri ya ce odi ka shuri ko usu billahi ka san irin ginin da turuwa take yi ya katan nan shi ne shuri baka ji abin da bahaushe ke cewa ba bahaushe na da wani kakan magana yana cewa in kana cin kasa to ya yi ta shuri wai wai ta ta aljannu ce itikadin bahaushe ke to kaga wannan kenan to to irin waɗannan abubuwan bala'i mas'aloli ne da manzon mai zo ya tarar da mutane ba a kan addini ba suke rayuwa kuma Allah ta'ala ya taimake shi ya fada da waɗannan matsalolin ko al'adun kuma Allah ta'ala ya bashi ikon ruguza su amma kuma manzon sama ya tsoratar da mu akan cewa kiyama ba za a tashi ba za ta tashi ba sai an samu duk abin da annabi sallama ya yaƙa to sai an samu al'umma daga cikin al'ummarsa sun da suna yin wannan abu saboda kaga mutum sai ya taka tsantsan shi yasa ake irin waɗannan karatuttuka domin idan ba a yin su to sai al'umma ta rika komawa cikin jahiliya ta rika komawa cikin jahiliya ba tare da ta sani ba shi yasa ba abin da ke raya al'umma ya gyara ta kamar karatu al'ummar da take karatu to rayuwarta za ta rika kyau al'ummar da ba ta karatu to rayuwarta ba za ta taba kyau ba in kana son a halakar da al'umma to a daina karatu in aka daina yin karatu to za ka ga yadda rayuwar mutane za ta koma saboda Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya shiryatar da mu ya tabbatar da mu akan shari'a sannan Allah subhanahu ta'ala ya yi albarka a cikin rayuwar mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته